jarumi bello bnb ya samu kyautar mota daga furodusa abdul aman mai kwashewa kamar da ya saba a kowane lokaci fitaccen mai shirya fina-finan na hausa wanda yake a matsayin tsani ko wakili koma ta kada tsakanin yan fim da shigifar wasu daga cikin manyan mutane a tsangayar siyasa wato abdul amar mai kwashewa ya sake gwangwaje ɗaya daga cikin manyan jaruman kaniwood wato bello muhammad bello general bnb da kyautar ɗan tashashiyar mota ƙirar honda camry Shi dai Abdul Amar mai kwashewa da a yanzu yake a matsayin wakilin yan fim a wajen gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello Adoza yana jagorantar wata tawagar yan fim ne a cikin tafiyar gangamin tallar yada manufofin na yunkurin neman kujerar shugabancin Najeriya wanda kuma kusan za a iya cewa 'yan fim ɗin sun gamsu da kyakkyawar wakilcin nashi domin baya karɓo ya kalmashe ba tare da ya sadar zuwa ga inda aka ce ya mika ba domin kamun yan bin da aka gwangwace da wannan motar 'yan fim da dama mata da maza da wasu mawaka ne suka rabauta da motocin da shi abdul amadin yake rarrabawa kamar gyaɗa mai bawo. To bayan ɓullar labarin bawa shi ma Bello Muhammad Bello wannan kyautar mota, 'yan fim da mawaka da dama ne da suka wallafa hoton Bello da kuma motarsa, haɗe da hoton Abdul Amar mai kwashewa a shafukansu na sada zumuntar yanar gizo, suna taya shi murnar sababbin kafafun da ya yi, bayan shafe tsawon lokaci yana rarrafe a ƙasa tun bayan kakkaryewar da ya yi. bari dai muga samfurin motar da shi bello muhammad bello ya tsira da ita da ma abin da yake cewa kan wannan babban abin alheri na bazata da ya same shi.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 Allah ubangiji Allah Allah ya sa ka bi haka Allah raba ka da sharrin komai da kowa na gode duk wanda suka taya farin ciki thank you very much Allah ya saka alkhairi ah, wayanda ba samu chance ba ko kuma suka dan manta duka Allah ya mana albarka Allah azanta baki da amin dan gaskiyan annabi da alkhairi karko matasa